me ya faru me ya same ka ya ce da ke je ki lullube ni kawai ita kuma tana ta ƙoƙari tana lullube shi tana ce mishi me ka gani me ya faru da kai kamun bayani Allah ai ba zai kunyata ka ba saboda ne lallai kai kana sadar da zumunci ya Allah zai kunyata ne sadar da zumunci kai kana ɗaukar nauyin mabukata ya Allah zai kuma kunyata ka kana taimakon gaskiya ya Allah zai kunyata ka ka kirgo masa kyawawan ɗabi'unsa ai ba zai kunyata ka ba sai na su kawai ta rufe shi da hankalin shi ya dawo ya samu nasuwa sai ta ce menene yake na ga wani abu ne yau ban taɓa ganin shi ba ta ce to zo mu je sai ta ɗauke shi ta kai shi gurin wani ɗan uwanta shi wannan ɗan uwan ya zama Kirista kuma yana rubuta Bible, ya karanta Bible, ya san Bible yana rubutawa. To, kila shi yana da wani labari haka, sai ce, ta zo mu sai ta ɗauke shi ta kai shi gaban shi. Da aka je, sai to faɗi abin da aka gani. Sai ya yi bayani, sai wannan mutumin ya ce, wannan mala'ika ne, namus. yace namus ne mala'ika ne irin wanda ya zo wa annabi Musa ne mala'ika Jibril ke shi da ya zo maka lalle kai babban mutum ne to daga nan manzon Allah ya fara zama manzo sallallahu alaihi wasallama sai mutumin ya ƙara masa da cewa irin wannan mala'ikan bai taɓa zuwa ma wani ba face mutanensa sai sun yi adawa da shi sai sun kore shi a garinsu ba yana shekaru arba'in ba Qur'ani ba komai ba bashi komai ba tukunna amma ku dubi bushara da aka yi mishi bushara za mu ce ko kuma gargaɗi wannan abin da ya zo maka bai taba zuwa ba kowa ba sai mutanen shi sun yi adawa da shi sai sun kore shi a garin ku duba wani abu mai girma kai za ka ɗauka za ka yadda amma da haka aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai damu sai kuma ya sake fita ya tafi wannan gurin wata rana ya tashi fita ya daga ido sama haka kawai sai ga wannan mala'ika da ya gani zaune akan kujera a can sararin samaniya gani irin yadda take ganin rana haka yi gan shi a kawai hankalin shi tashi ko ba gida guje ke rufe ni rufe ni rufe ni me ya faru ce na ƙara ganin shi sallallahu alaihi wasallam shine ashadu anna muhammadan rasulullah din sallallahu alaihi wasallam to da haka manzon Allah ya zama manzo abu na farko da ya tada hankali shine Allah sai ya ce wa anzir ashiratakal aqrabi ka ce ka je ka gargadi mutanenka na kusa ta gargaɗe su ba mun ce ana barna maka ba lokacin su ma suna ciki ta ce ka gargaɗe su kawai sai je kira su akan wani dutse yana kira yana cewa ya ku gidan suwa ne da yake gidan su na da alaƙa da juna ya ku gidan suwa ne kowa ka taru da aka taru sai ya ce yanzu idan na baku labari cewa bayan dutsen nan akwai makiya sun zo da yaƙi za su yaƙe ku, za ku yarda da ni? Suka ja ba mu taɓa kama ka da ƙarya ba. Shi kenan? Sai ce tu ina gargaɗin ku, ku bauta ma Allah shi kaɗai. Hmm, sabon magana. Akwai Allah shi kaɗai ne? Muna da alloli ɗari uku da wani abu ka ce Allah ɗaya? kuma kowa ya nemi yadda zai kwaci kansa ni ba zan iya kwacin kowa cikin ku ba Fatima ba zan kwace ta ba waje ne ba zan kwace ta ba wane ba zan kwace shi ba ya gama duk labarin maganarsa ya gargaɗe shi sai abu lahabi ya ce ali hada na, yanzu dan wannan abin ne kaɗai ka tara mu a nan tabban laka ya Muhammad halaka ya tabbata a ya tabbata a kanka bai rufe bakinsa ba sai ubangiji ya ce tabbaci ya da abi lahabin wata sai Allah ya tsine masa albarka to kun ga gatancin da Allah eh ba a taba shi a huta ba zai yi ka taba shi Allah ya kalle ka ɗan gata ne me ce, ɗan gatan Allah ne shi ubangiji yana haƙuri in ka taɓa shi amma in ka taɓa manzo Allah bi da haƙuri bi maka haƙuri yanzu yanzu yadda ya mabu lahaba ka zai maka shi yasa duk wani abun manzon Allah da kaga ba za ka iya ba ka ce ba zan iya ba ka yi dariya da shi ka shafa mu kanka lafiya amma haka ba rayuwarka za ta zama ko kai musulmi ko ana magana ko musulmi ne ba duk za mu ba ku wasu labarai a gaba to da haka manzon Allah ya ci gaba da yaɗa manzancinsa ya ci gaba da da'awansa ya ci gaba da karantarwansa a garin Makka nan yau ba shi ne na gobe ba na jibi ba shi ne na data ba haka dai yau a mare shi jibi a kore shi gata a yi yunkurin kashe shi haka ita rayuwa a cikin garin makka wannan Abu lahabi din idan manzon Allah na tafiya sai ta bin shi a baya in ya zo nan ya zo ya ce ku yarda da Allah guda ɗaya ku daina bautan gumaka kaza kaza kaza kaza sai Abu lahabi ya ce ni baban shi ne ni kanin mahaifin shi ne ƙarya yake yi kar ku yarda da shi haka yake ta yi matarsa kuma matar Abu ɗin, din ita kuma sai ta kwashi kaya da kashi da daki ta zuba a hanyar da manzon Allah zai bi haka aka yi ta rayuwar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallah a gindin Kaaba kawai sai je ɗauko turbin awaki da aka yanka yanzu kun san da kashi da menene duk yana ci sai zu ya fawo manzon Allah a baya sai ne zaka kawo wani a ciki sai manzo Allah ya kuka ya koma gida sai Hamza ya bi shi dan wan shi ne bai ma musulunta ba lokaci ka san akwai wannan dangantakar ko ke wannan dan wana ne za ku lakanta shi ya bi shi ya je ya ma Abu Lahab ya je masa mari ya ce dana ne eh, za ku ma haka ko dan wana ne za ku ma haka wallahi ba zai yi ba ai duka kar ta san karni. ka san duk lokacin inda ba ne To da haka manzon Allah ya ta rayuwa. Da abin ya yi tsanani ya yi tsanani haka zo aka sa musu takunkumi shi da danginsa. Duk ba su musulunta ba, shi ya musulunta da shi ne musulmin da Khadija da Abubakar. Aka sa mai takunkumi na tsawon shekaru uku. Kun san takunkumi din? Ba za a sai ba za a sai komai daga gurinsu ba, ba za a sayar musu ba, ba za a aure su ba, ba za a auren musu ba. shekaru nawa a lokacin kuma kakansa ya ce na ji na gani ba zan sakan maka su ba haka aka yi ta rayuwa Khadija kuma ta kashe dukiyarsa a kai shi suka ga wannan biki ba yanzu ya za a kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da ya gama sahabbansa da suka musulunta lokaci a boye ake musulunci gidan wani sahabi an kama ake ce masa